Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkanku da sake kasancewa cikin wannan channel ta mai suna Hausa Internet Technology. A yau za mu nuna muku ne yadda aka saita wayarka ta rage sha maka caji sosai. da zaran in ka tashi wannan aiki ba wani abu ne mai wahala ba. Kawai za ka shigo cikin settings na wayarka ne kamar haka, sai ka taɓa shi, ka jira shi yauwa da zaran ya buɗe ma. Ga daidai inda ka sa apps and notification ɗinnan, wato application na kan wayarka kenan da kuma notification. Sai ka taɓa shi ya buɗe maka kamar haka. To a nan ne za ka kalli dukkanin application da ke kan wayarka complete gabaki ɗaya. in ka zo daidai nan za ka ga an sa see all ɗin nan idan ka taɓa shi za su buɗe maka complete za su buɗe maka complete gashin nan kamar haka in ka ta jawo a ƙasa haka ya scroll down na shi za complete application ɗin da suke kan wayarka gabaki ɗaya to wayannan applications ɗin gabaki ɗayansu a ƙa'ida idan daga sayan wayarka baka taɓa saita su ba to complete suna ja maka caji ne complete application ko ka shiga cikinsa ko baka shiga ba yana nan a background yana ja maka cajin wayarka to idan kana da buƙatar a ce kana so ka dakatar da application daga can daga sha maka caji har sai in ka shiga cikinsa ne tukunna zai ja ma caji to nan za ka zo ka saita shi abin da ake bukata ba wani abu ne mai wahala ba kawai za ka taɓa application ne kamar hakan nan idan ka taɓa shi zai sai ka ɗanyo ƙasa ƙasa ɗin nan za ka ga an sa sama batiri shi nan a daidai wannan gurin sai ka taɓa shi shi ma kamar haka ka buɗe shi to da zaran ka buɗe shi kamar haka yawwa da zaran ka buɗe shi kamar haka to za ka ga a ɗan daidai wannan layin na saman nan ga shi an sa ma background restriction wato ka cire shi daga tsarin ka cire shi daga tsarin eh, jan, caji a background kenan. Ma'ana nan kana tabawa a nan ne za ka saita shi ka cire, ka cire mishi tsarin da zai riƙa sha ma caji a background har sai in ka shigo cikinsa za ka yi wani aiki ko za ka yi wani abu a cikinsa sannan zai ja maka cajin kan wayarka. To idan ka shigo, eh wani za ka ga ba a layin farko yake ba, wani kuma za ka ga a layi na ƙasa haka hakan nan da amma ni a irin tsarin wayata gashin nan layi na farko suke sako shi gashin nan background restriction to sai ka taɓa shi kamar haka gashin nan restrict app wato zaka iya zaka dakatar da shi ma'ana ka cire shi daga wannan tsarin kenan gashin nan kana taɓa restrict din nan kana taɓa shi haka shi kenan already ka seta shi zai zama na cewa yanzu wannan kunga ga wannan application din ko da mun fito free haka ko a ya wayar mu take ba zai ja mana cajin wayar mu ba har sai in mun je mun shiga cikinsa ko za mu yi aiki ko za mu yi wani wani abu da shi dai haka sannan zai riga ja mana cajin wayar mu to wannan haka za ka bi dukkan applications na kan wayar ka ka biyo su one by one kana scroll down kana scroll down haka kana biyo su one by one baki ɗaya ka bi ka seta su to da zaran ka yi wannan settings ɗin za ka ga wayarka ta rage shan caji sosai da sosan gaske za ka ga ta rage sha maka caji sosai da sosan gaske to wannan shine hanyar da ake bi a sai ta waya ta rage shan caji ba wani abu ne mai wahala ba da fatan kun fahimci wannan bidiyo sannan kada a manta da subscribe a danna subscribe a taɓa ƙararrawa a zaɓi all ta haka ne da zarar mun saki sabon bidiyo kamfanin YouTube za su sanar da ku ba tare da wata matsala ba mu haɗu a bidiyo na gaba